Maniyata aikin hajjin bana daga jihar Niger sun koka a kan yadda aikin jigilarsu zuwa ƙasar Saudiya ke tafiyar hawainiya daga jihar. Kawowa yanzu dai alhazai ɗari biyar ne daga cikin kimanin maniyata dubu uku daga jihar. Aka samu kaiwa ƙasar Saudiyar a cikin ƙasa da mako guda da fara aikin jigilar maniyatan, da misalin ƙarfe bakwai na yammacin jiya Litinin dai. na ziyarci sansanin alhazan kuma ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa. a imamu adam abdulkadir a garin bangi to maganan tafiya yanzu dai muna neman mafita a wajen allah an yi alkawalin cewa muna jirgi na uku kuma har yanzu shiru ba ko labari saboda haka muna neman don allah a yi kokari hukumar nan su yi kokarin mai da hankali bisa ga taimaka ma al'umma yanzu kwanan ka nan yau kwana uku kenan muke anan wani na hudu muna nan zaune Ahmad Muhammad. riga local government an kira ni da niyan da mu tashi ranan Asabar. To kuma Allah bai kaddara mun tashi ba tun daga ranan. Muna nan muna ta sauraron su. To an ce muna yau Monday da mu tashi an Allah ya yadda zuwa karfe biyu na rana ko zuwa karfe hudu har iya yanzu dai ba wani alamu da muke gani. Ni sunana Alhaji Mustapha, na rako babana, yau kwanan mu wunan mu hudu. saboda wannan tsarin da aka ɗauka ba daidai ba ne. Tsarin mai na kwana da kwanaki ba ta. Eh, a ɗauko alhaji ya kwana uku hudu kana tsaye ba daidai bane ya cancanci gona wannan tsarin da zai yi ya kawo alhaji yau da sahi in kawo ni ka kwana gobe a sallame ku hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger dai ta ce tana iya ƙoƙarinta domin tabbatar da an kwashe alhazan kafin kurewar lokaci in ji jami'in hudda da jama'a a hukumar alhaji sani awwal game da ƙorafin waɗannan alhazai kuma ga abin da yake cewa domin ba da bin ba da oda kan kowane alhaji ya shigo kam sai mun kira su yawancin ƙananan hukumomi da suka shigo ba an kira kira su bane duk wanda kaga mun kira su lokacin tashin su ne yayi amma a yanzu nan na tabbatar maka zaka samu alhazai fiye da dubu daya a nan camp wanda ke ba mun kira su bane. A ƙarshen makon da ya gabata ne dai gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya cire mataimakinsa daga matsayin Amirul Hajjin jihar a daidai lokacin da ake jigilar maniyatan. Ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce an cire mataimakin gwamnan Honorable Ahmad Ketso ne domin ya tsaya ya riƙe jihar saboda wata tafiya da gwamnan zai yi. Amma a ɗaya gefen jama'a da dama na jefa ayar tambaya akan wannan mataki da ya zo kwatsam da rana tsaka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.